عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يتي منظر الله صلى الله عليه وسلم يجي لن ينجي أحدا منكم عمله يجي باب wani ɗaya da aikinsa zai tsirar da shi kala rajulun sai wani mutum ya ce wala iyak haka ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kala wala iyaya ya ce hanni illa ayyata ni Allahu bi rahmatihi sai dai in Allah ya lullube ni da rahmatasa walakin sai dai duk da cewa aikinka ba shi zai sa ka shiga aljanna ba kadai saddidu ai saddidu wa karibu ku kwatanta ku nemi yin daidai da dacewa قال وحدثني يونس بن عبد الأعلى الصدفي قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج بهذا الإسناد غير أنه قال bi rahmatin minhu wa fadlin sai wannan riwaya ce da rahama tasa da falala tasa walam yadhkur walakin saddidu قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد يعني بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ma min ahadin yudkhiluhu amaluhu aljanna yace babu daya ba wanda aikinsa kadai zai sa ya shiga aljanna faqila sai aka ce wala anta ya rasulullah har kai ma ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aikinka kadai bai isa saka ka aljanna ba qala wala ana yace ko ni hanni illa ayyata ghammadani bi rabbi bi rahmati sai dai in Allah ya lullube ni da rahamatasa sai in Allah ya jin kai na da falalarsa. Ala haddasa ibn abi adiyin, an ibn aunin, an muhammadin, an abi huraira, kala, kala nabiyu sallallahu alaihi wasallama, laisa ahadun minkum yunjihi amaluhu. Ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba wanda aikinsa kadai zai tsirar da shi. Kalu wala ya Rasulallah, kala wala ana illa ayyata gammadani منه إلا أن يتغمدني الله منه بمغفرة ورحمة سيئن الله يا للبيني سيئن الله يا جن كينا يا غافر تامين قال ابن عون بيده هكذا وأشار على رأسه ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه بمغفرة ورحمة قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أحد ينجيه عمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتداركني الله منه برحمة قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا ابن شهاب عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم lan yudkhila ahadan minkum amaluhu aljanna qalu wala anta ya rasulullah qala wala ana illa an yataghammadani allah minhu bifadlin wa rahma قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace qaribu ku kwatanta wasaddidu ku nemi dace ku yi aiko aikin da yake ya dace wa'alamu ku sani ku sakankance annahu layyan juwa ahadun minkum bi amalihi ba wanda zai tsira da aikinsa kadai kalu ya rasulallahi wala anta sai suka ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har kai ma haka ne qala wala ana yace hanni illa ay yatagammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadlin qala wa haddathana ibn numair qala haddathana abi qala haddathana al-a'mash an abi sufyan an jabir عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن الأعمش بالإسنادين جميعا كرواية بن نمير قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وزاد وأبشروا سيكاري دتي وأكوي البشر البشرنكم قال حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل أحدا منكم عمله الجنة ولا يجيره من النار yace ba wanda aikinsa zai shigar da shi aljanna babu kuma wanda aikinsa kadai zai tsirar da shi daga wuta wala ana yace hanni illa bi rahmatin min Allah sai dai da rahma da jin kai na Allah madaukin sarki قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد قال أخبرنا موسى بن عقبة وحول السند قال وحدثني محمد بن حاتم واللفظ له قال حدثنا باز قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة قال سميت أبا سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف يحدث عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا وأبشروا سددوا أي اطلبوا السداد وهو الصواب وقاربوا كوتنتا وأبشروا البشر كوي البشر فإنه تشواشي يد الأمر يكي لا يدخل الجنة أحدا أمله ba wanda aikinsa kadai zai sa ya shiga aljanna kalu sai suka ce wala anta ya rasulallah hakkai ma ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama qala wala illa ayyata yataghammadani Allahu minhu bi rahmatin wa alamu kusani kankance. anna habbal amali ila Allah adwamuhu wa in qalla yace aikin da Allah ya fi so shine aikin da aka dawwama ana yi komin kankantarsa ya fi ka ɗebo aiki mai yawa kwana biyu ka gaji ka kosa ka gaza ka daina aiki komin kankantarsa in za ka iya yi kullum kana yi abinda Allah ya fi so kenan قال وحدثنا حسن الحلواني قال حدثنا يعقوب بن Ibrahim بن سعد قال حدثنا عبد العزيز بن ابن المطلب عن موسى بن عقبة بهذا الإسناد ولم يذكر وأبشروا to ga abubuwan da hadisan suka faɗa ko ba wanda aikinsa zai shigar da shi aljanna sai jin kan Allah maɗaukakin sarki to da ya ce bima kuntum ta amaluna kuma fa tilkal jannatu lati urithmuha وادخل الجنة بما كنتم تعملون تمي يا يزا أفسر وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون إتي بما كنتم تعملون بسبب ما كنتم تعملون معنى دخول جن عملكم سبب في دخول جنتكم في دخولكم الجنة والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا لن يدخل أحد الجنة بعمله

ka taho a hanya sai kai kwana eh. Eh? Eh. kuma ya zama sababi ne na shiga shi ne ya zama sababin shiga aljanna eh ina ma na sila shi eh zai kai eh a to gashi kuma ce bi ma ta ta'amaluna ba eh. ce me eh aha aha hmm. eh eh eh

aka samu aljanna da hmm. to wannan aljanna da ita kanta rahama ce daga Allah subhanahu wa ta'ala domin ah, ah. Eh. eh eh to shi ke eh eh sai Allah ya dakatar da mutum ya aikata irin aikin da shiga aljanna ya mhm. rahamar a dakatar da mutum ya mhm. aikata aiki shine rahama mhm. ba wai aikin kawai mutum a ah, to sai misali suka ce bil misal yattadihul Ya ce sarki ne ya gina gida gashi nan cike da duk ni'imomi da ke ciki mm. ya fi karfin biliyan ko mala'i ne. sai ce za ka saya ka zo ka saya wannan gidan abin da ke cikin yana ɗanbin yawa sai ka ce ai ba ni da abin da zan sai sai ce to ga dinari kyauta na baka sai ka karbi dinarin nasa sai ka ce ka sai gidan dinari ɗaya sai ce na sayar ma dinari ɗaya din kawo ka mallaki gida ko baka mallaki gida ba da aikin ka kai ko kuwa a'a da menene da falal da menene kyautan wannan sarki ne sai sai suka ce imanin da kai Allah ne ga dama ya datar da kai aikin da kake yi Allah ne ga dama ya ma muwafaka bayan ka ga gama duk kuma Allah ya ga dama ya karba in Allah bai ga dama ya karba ba ina zaka kai shi suka ce baki ɗaya bayan Allah na gari duk baki ɗaya duk ayyukan su suka yi na kwarai da Allah zai musu azaba sai a ce ya yi musu adalci in ya saka musu da alheri fa sai ka ce ya musu falala ba haka ba ne to shi mana bai ma tumta maluna aikin ne sababin da ya sa ka samu amma da aikin da komai da komai Allah ne jin kai ne na Allah ya yi ma muwafaka kai wannan aiki da kai da ya ga dama ya karba kuma ba wanda zai ce masa wani abu sai ga dama ya karbi ka. da aikin aikinka sababi ne yana da ruwa cikin shigan aljanna amma ya isa shi kada ya sa ka shiga aljanna bai isa ba babu iksaril a'mali wal ijtihad fil ibada ya ce babin da ya zo ana so a yawaita ayyukan alkhairi kuma a yi kokari a cikin ibada kada a yi sakaci kada a yi kasa a gwiwa قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانا عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حتى انتفخت قدماه suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi ta sallan nafil fili har sai da kafafunsa masu daraja masu albarka suka kumbura faƙila lahu sai na na aisha ta ce a takallafu haza kana ɗaura ma kanka wannan nauyi wa kad gafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar alhali ko Allah madaukakin sarki ya gafarta maka zunubanka wanda ya gabata da wanda zai zo in akwai Faqala sai ce afala akunu abdan shakura duk wannan karamci da Allah ya yi min ba zan so na zama bawa mai yawan gode ma Allah ba godiyar Allah ita ce ta sa nake wahal da kaina akan wannan ibada yanzu ya za a fassara wannan yana ibada yana sallar na filfili har kafafunsa suka kumbura wani wata riwaya aka ce suka tsatsage sai na aisha ta ce ya me yasa kake wahal da kanka haka kake dora ma kanka wahala Allah ya gafarta maka liyaghfira laka Allahu ma takaddama min zambika wa ma ta'akhkhara to dan me kake wahal da kanka sai ce afala uhibbu an akuna abdan shakura ma'ana wannan salloli da ake na filfili ba don su kankare zunubi ba ba wa'annan duk an gama da su amma godiyar Allah da ya ɗaukaka ne bani wannan daraja to ya kamata na gode masa godiya wanda yake zai kai matuka قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا سفيان عن زياد بن علاقة سمع المغيرة بن شعبة يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى ورمت قدماه قالوا قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا قال حدثنا هارون بن معروف وهارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أبو صخر عن ابن قصيت عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance in yayi sallah kama hatta tafattara rijlahu sai ya tsaya har sai kafafunsa sun tsatsage qalat aisha ya a atasna'u hadha tace ya manzon Allah kana yin haka wa qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara alhali kuwa an gafarta maka abin da ya gabata na zunubanka da abin da zai zo daga baya in akwai faqala sai ce ya aisha ya ke aisha afala akunu abdan shakura ba zan zama bawa mai yawan godiyan ubangiji mai gode ma ubangijinsa ba eh, godiyan baki ka ce alhamdulillahi godiyan aiki kuma a gani ka kamanta a jika da gabobinka eh ma'aikacin gwamnati ne Allah ya baka ɗaukaka ka ta gode ma Allah sannan ga kuma ka ci gaba da ibada sannan inda kake fagen aikin ka duk wani mai neman taimako ya zo kana da dama ga taimaka masa in rubutu za ka yi a taimaka masa sai ka yi za ka soma baki ne ka ce da Allah sai ka yi duk ayyukan da za ka yi na alkhairi ka nuna kana godiyar Allah sai ka yi to kana ka gode ma Allah kenan da bakinka kuma da zuciyarka da aikinka amma zakka ta zo baka bayar ba sannan hakoki mutane baka bayar ba mutane sun fada cikin wahala da yunwa da menene baka bayar ba kana alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah baka yi godiya babul iktisadi fil mau'iza babin da ya zo na in za a yi wa'azi a yi kada ma'ana in za a shiryar da mutane a yi a hankali a tafi a hankali ko isso? É? é. a tafi a hankali kenan ku ba kowane lokaci za ka tashi ka yi wa'azi ko kowane lokaci za ka tashi ka faɗa ko mai zo ka tashi ka faɗa ba a'a al-iqtisad menene al-iqtisad fil mau'iza eh takaitawa a takaita a cikin wa'azi a cikin nasiha a cikin lakca a cikin tashi a yi wa'azi to za mu ji menene yasa aka faɗi haka ko قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وأبو معاوية وحول السند قال وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق قال كنا جلوسا عند باب عبد الله ننتظره شقيق يتي منكسن شمنا زوني kofar gidan abdullahi bin mas'ud muna jiran sai fito ya muna wa'azi ya muna hadisi ya muna nasiha ya muna laksha ya faɗi duk abin da zai yi famar rabina ya zidu bin mu'awiyar naka'i sai wani bawan allah ana ce da shi ya zidu dan mu'awiyar naka'i ya zo ya shige ya wuce fakulna sai muka ce a alimuhu bi makanina in ka shiga ka ce masa muna zaune muna jiransa fadakhala alaihi falam yalbas an kharaja alaina abdullahi da ya shiga shi faɗa masa ai wani manyan baki suna jiran ka ka zo kai musu karatu kai musu nasiha kai musu wa'azi kai musu laksha kai musu hadisi Faƙala sai fito ya yace inni ukhbaru bi makanikum ina da labarin ku na san da zaman ku an faɗa min ina sane fama yamna'uni an akhruja ilaikum illa karahiyatu an umillakum ba komai ya hana na fitowa ba sai dai ba na son na zo na dame ku da surutu har ku kosa ku gajiya ku kosa mun gane ku in gwaje yana nan shirye ne masallaci ne ka tarar da jama'a masallacin kasuwa kowa ya zo ne masallacin bari amma masallaci da limamai da ladanai masu kula da masallaci da kowa da kowa jama'a suna zaune in ka zo za ka yi nasiya sai ka nemi izinin su liman ina son ina da kalma zan yi ko ladan ko sikiriti ko jama'a ya ina son na faɗi kalma kaza kaza in sun baka izini sai ka tashi ka faɗa in suka ce a a ba mu da bukatan jawabinka sai ka kama hanya kawai ka fita in ba fitina kake so ba abin da ke yadda ka'ida take tafiya ke to amma ya za a yi kowa sai tashi wani bai sa abin da ke faɗa ba wani yana da abin da ya dame shi wani bai fai ba shi da kowa da shi ke amma kowa sai tashi ya faɗa kuma ai wannan masallaci abin da ya gada kenan ko tun da aka kafa shi ba a taba zama lafiya ba sai ya shekarun nan na baya ko eh, sai shekarun nan na baya kamar shekaru sun kai biyar eh sun fi biyar shida zuwa bakwai haka aka fara samun dan sassauci wayannan su zai su ne wayannan su zai su ne wannan zai sai kowa ya tashi ran juma'a sai ya tashi yayi nasiha sai aka ce to maganin haka lokaci na kai sai a sa karatun alkur'ani akwai nasiha da tafi karatun alkur'ani kai wannan dan kungiya ka zo sai kai shiru ba wani ba wata kungiya ke magana balle ka ce kai ma wannan dan kungiyan ya zo sai ya shiru wannan dan kungiyan sai ya shiru amma ya ba wani dama ya tashi ya jawabi shi ma wannan shi yana so ya jawabi wannan yana so ya jawabi tun da aka kafa masallacin na abin da ake ciki kenan sai sai ba komai yasa nake fito muku ba na son na zo na dame ku da wa'azi abinda Abdullahi dan Mas'ud zai fada duk abu ne masu albarka masu alkhairi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace amma ba haka ake tafiyar da al'amarin ba ba na son na zo na rinka muku magana nasiha lacca wa'azi sai ku gaji sai ku kosa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kana yatakhawwaluna bil mau'izati fil ayyam ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kiyaye yana la'akari da lokacin da muke da kwazo muna da daman jin wa'azi sai zo ya mana in ya ga ba mu da dama sai ya kyale mu ma'ana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana la'akari da halin sahabbansa ba kowane lokaci yake musu ba ba kowane lokaci yake faɗa musu ba sai la'akari da yanzu suna da nishadi suna son su ji yana da dama sai ya musu magana kuma ba za a tsawaita maganan ba kada mutane su kosa to yadda ake nasiha kenan yadda ake wa'azi kenan yadda ake lakca kenan kuma ba kowa ya isa ya tashi ya nasiha ko ya yi wa'azi ko ya lakca ba ba kowa ya isa ba yasa duk masallatai inda ake da tsari ake da ana tafiya akwai mutane a cikin masallaci duk wanda ya tashi zai magana yana tashi sai a zo a tsayar da shi a ce a a baka isa ba baka da daman kai maga ko da zina ko da lu'ulu'i zai fito ko da me zai fito a bakinka sai ka nemi izini wannan masallaci da kake gani ba haka ya fito ba gina shi aka yi da aka gina shi din ba haka aka kiyaye shi akwai masu shara akwai ladani akwai limami akwai masu kula da masallaci har ka zo ka same shi waɗannan jama'a daga sun taru ba haka kawai ya tara su ba akwai mu jama'a akwai abin da aka yi har Allah ya tara su haka sai ka nemi izini ina limamin masallaci ina masu kula da masallaci ina da jawabi ina son zan yi in ai sallar la'asar ko magarba ko azhar ko isha ko asuba to sai a ja ka aje liman dama liman yana da ilimi ya haddace alkur'ani yana karatu karatun alkur'ani tun ba haife ka ba sai ja ka gefe zai ce me kake son ka faɗa ne in zafi kake da shi liman ya fi ka zafi <laughs> liman ba ba ne in zafi kake da shi na addini in ko menene sai ya kira ka sai liman ya kira ka mai kake son ka faɗa ne sai ka kawo masa duk abin da za ka faɗa in ya ga cewa ya dace da masallacinsa a faɗi wannan magana sai ce to jama'a muna da bako zai jawabi mun amince da shi a lokacin ba kai za a shaurar a'a liman da ya bada izini a shaurare ka shine za a shaurare ka amma ba ka ba kowa zai sai zai magana makhafata sa'amati alaina yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba yana la'akari da lokacin da muke da muke da sha'awa muke da kuzari sai muna magana saboda kar a zo ana yi mutane magana kowane lokaci sai su kosa sai ga ana fadan abu ma ba sa ji kana fadan abu mai amfani amma ba sa ji قال حدثنا ابن إدريس وهو السند قال وحدثنا من جاب بن الحارث التميمي قال حدثنا ابن مسهر وهو السند قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس وهو السند قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه وزاد من جاب في روايته عن ابن مسهر قال الأعمش وحدثني عمرو بن مرة عن شقيق عن عبد الله مثله قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور وحول السند قال وحدثنا ابن أبي عمر واللفظ له قال حدثنا فضيل بن إياض عن منصور عن شقيق عن شقيق أبي وائل قال كان عبد الله يذكرنا كل يوم خميس ce abdullahi da mas'ud yana wa'azi yana gargadi yana nasiha yana lakca yana karantar da su ranar alhamis a sati su ɗai kenan faƙala lahu rajulun sai wani mutum ya ce masa ya aba abdurrahman ya kai abu abdurrahman inna nuhibbu hadithaka wa nashtahihi muna son wa'azinka muna sha'awan wa'azinka muna jin daɗin karatunka wala wadidna annaka haddathana kulla yawmin ina ma da kai ta muna hadisi kana muna wa'azi kana muna gargadi kana muna lecture kullum faƙala sai ce ma yamna'uni an uhaddithakum illa ka karahiyatu an umillakum abin da yasa ba zan yi haka ba in na yi haka za ku kosa za ku gaji inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kana yatakhawwaluna bil mau'izati fil ayyami karahiyata sa'amati alaina yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk inda manzon Allah ya tsaya yana magana ba wanda zai kosa ba wanda zai gaji ba amma manzon Allah sallallahu alaihi saboda yana tausaya ma mutane yana ilmantar da su da a ce ya ɗauki wannan salau sai Abdullahi da ya yace to ayo lalle shi ma wajibi ne ya yi wa'azi Ya yace manzon Allah ma da yake sa harafi ɗaya baya tafiya a banza kalma ɗaya ba ta tafiya a banza kuma duk kunne ya ji abin da manzo Allah faɗa sai ya shaurare shi ya ce ba haka manzo Allah ke ba wata rana a zauna ana hira ana dariya wata rana manzo Allah ce ku kawo waken da abubuwan da kuka haddace lokacin jahiliya wannan ya kawo wakan da ya haddace wannan ya kawo wanda ana magana ana dariya hankali ya kwanta rai ya ji daɗi rai dangin goro wata rana kuma manzo Allah ya musu nasiha wata rana ya magana wata rana ya kama wa'azi sai sun yi kwalla sun yi hawaye to haka al'amurra suke tafiya eh, in ana son gaskiya ko hmm. to amma ba yadda za a yi al'amurra yadda suka zamo kenan ka zo ka tarar da masallaci da limami ka tashi ka ce za ka yi nasiha ko dan kwamitin masallaci ne sai ya nemi izinin liman fa in ranar juma'a ne sai ya nemi izinin limamin juma'a saboda aka sani ka tashi abinda za ka fada fitina za ka kawo za ka zagi wani ne za ka soki wata kungiya ce za ka yi menene da menene da menene da ba zai taba yiwuwa ba watakila kai kana da ka dau fushi da wani ko wani gwamna ko wani kwamishina ko wani shugaban ka tashi za ka yi magana ai lallai sai masu masallaci su san me za ka faɗa sa'annan su baka izini sai ka faɗa sun ji su baka izini in suka ce a'a dole ka fita dole ka hakura eh kitabu sifatil jannati وصفة نعيمها وأهلها جعلنا الله من أهل الجنة yace littafin siffan aljanna da siffan ni'imomin da ke cikin aljanna da ahalin aljanna ja'alana Allahu min ahalil janna eh ba sun ce amin ba to kaji haushin su ne da suka ce amin din قال حدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قعنب قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت وحميد عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Allah sallallahu alaihi wasallam yace huffatil jannatu bil makarih an kewaye aljanna ne da abubuwa masu wahala sai an yi hakuri wa huffatin naru bil shahawati aka kewaye wutan nama kuma da shahawa a shahawa abubuwan da zuciya ke so waɗanda shari'a ba ta yadda da su ba don shahawa ta kasu kashi biyu akwai abinda da shari'a ta yadda sha'awan abinci in ka ci halal yayi sha'awan mace in ka yi aure yayi sha'awan kaza kaza kaza amma duk abinda shari'a ta hana in kai to abubuwan da aka kewaye wutan jahannama da su kenan sai ga ranka na so shaidan ne yake kiranka mun fahimta ko abinda aka kewaye da su kenan حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا شبابة قال حدثني ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله قال حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي وزهير بن حرب قال زهير حدثنا وقال سعيد أخبرنا سفيان عن أبي الزناد عن العارج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل إتي الله مدعوك كين سركيتي أعددت لعبادي الصالحين ناتانا دو باينا نغري ما لا عين رأت أبند إذان وإدو بتبغني با ولا أذن سمعت كن بتبجي با ولا خطر على قلب بشر kuma bai taba ɗarsuwa a cikin zuciyar ɗan adam ba har abada Allah shi ya san abin da ya tanadar musu misdaku zalika fi kitabillahi fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jaza'an bima kanu ya'maluna fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum babu wani rai ba wanda zai iya san abin da aka ɓoye masu min ƙurrati ayunin na jin daɗi na sanyin idanu da murna da jin daɗi da walwalar rayuwa menene saboda me yace an sakayya sakamako ne bi ma kanu ya amaluna bi bisababi ma kanu ya amaluna qala haddathani harun bin sa'id al-aili qala haddathana ibn wahab qala haddathani malik an abi zinad an al-a'raj an abi huraira anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala qala allah azza wa jalla a'adattu li ibadiy as-salihin ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala basharin zuhuran yace aka tanadan musu bal hama atla'akumullahu alaihi a a rabu da abinda Allah ya sanar da ku kaɗan ne abinda Allah ya sanar da ku yana da yawa قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية وحول السند قال وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ذخرا بلها أي دعك مما أطلعكم الله عليه فإن ما لم يطلعكم الله عليه أكثر يتي آآ kyale bar abin da Allah ya sanar da ku ka san shi a duniya abubuwan da Allah bai sanar da ku ba suna da yawa a duniyan ma balle a lahira a cikin aljanna thumma qara'a fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin qala hadathana harun bin ma'ruf wa harun bin sa'id al-aili qala hadathana bin wahab qala hadathani abu sakhr anna aba hazim hadathahu qala sami'tu sahla bin sa'id al-sa'idi shahidtu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallama majlisan wasafa fihi aljanna yace na halarci wani waje da wata zama a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana sifata musu aljanna hattantaha har sai da manzo Allah ya gama ya sifata musu aljanna thumma qala annabi thumma qala sallallahu alaihi wasallama fi akhir hadisihi yace karshen magana sai manzo Allah ce fiha ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at ولا خطر على قلب بشر ثم اقترأ هذه الآية تتجافى جنوبهم عن المضاجئ yad'una rabbahum khawfan wa tam'a wa mimma razaqnahum yunfiquna tatajafa junubuhum ai jikin suna na satan shimfiɗa ma'ana in lokacin sulusul akhir ya kai ko nisfin lail ya kai sai a tashi daga bacci ayi alwala a shiga ibada mai karatun alqur'ani mai zikiri mai karatun ilimi mai karanta tafsiri mai karanta hadisi mai karanta fikihu mai tasbihi mai tahlili mai nafilfili anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan suna tsoron azabar Allah wa tama'an suna son su samu yaddar Allah madaukin sarki wa ma razaqnahum yunfiquna bayan sun tashi a cikin dare sun yi nafilfili sun yi sallah sun yi karatun alkur'ani sun yi tasbihi sun yi istighfari sun yi tahalili sun yi salatin annabi wa ma razaqnahum yunfiquna in an wayi gari kuma suka wayi gari suka ga al'amari ya rikice wannan dan kasuwa sai ya ce in an je kasuwa yau kayan shi duk a rage kaza wannan dan kasuwa ya ce makotansa suna cikin wani hali a ɗebo za a zo a raba musu wannan ya ɗauki waya ya buga na ga makota na daga daga dukkan alamu suna cikin suna cikin matsaloli a dai ba sukari a basu a dai ba shinkafa a basu ya ce wa min mara zaknahum yunfikuna ko a dai kudi ya aika ya ce a je banki a fito da kudi a je a rarraba mutane su ci abinci su yi salatin annabi fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min a a'yunin jaza'an bima kanu amaluna to su ne irin waɗanda suke fama ake cewa zahaba ahlud dufuri bil ujuri yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim amma ahlud dufuri su ɗebi kuɗinsu su je umra su je haji dan yabe su don su je su kaza don su sau kasuwanci su zau duk wannan ya halatta su yi kasuwanci amma suna kallon al'umma na cikin matsaloli na cikin wahalhalu a rasa yadda za a yi a taimaka ma mutane ga mutane sun rasa abin da za su ci ga kasar Nijar kullum mutuwa mutuwa mutane ke jarirai na mutuwa Nijar din na ita da Najeriya haka suke kamar uwa ɗaya uba ɗaya yaren ku ɗaya alƙiblan ku ɗaya addinin ku ɗaya koman ku ɗaya kuna ji kuna gani mutane na mutuwa ina sarakuna ina gwamnoni ina 'yan siyasa masu ɗeba kudin su canza ana kamfe ina 'yan kasuwa yaya ba mu ga tireloli na ta tafiya za ta nijar ba yaya muke jin shuru mutane na ta mutuwa sai an ce united nations zo su taimaka to me kenan kai me amfanin ka a rayuwarka me amfanin tara dukiyarka kana ji kana gani jinin dan uwanka ne musulmi ne dan uwanka mutanen Nijar duk musulmai ne ana jin suna mutuwa da talauci ana ji tun bara ake ta fada united nation na fada sana fada abu zai zo abu zai zo abu zai zo har ya zo gashi nan kuma ana kallo kuma ba wanda ya fadi wani abu in sarakuna suka tashi sarakuna in duk sarkin da ya fito ya yi wadu'anci ya ce zai jagoranci tara da za a taimaka mutanen nijar ya tara sarakuna duk ya tattara abin da za su bayar wani gwamna shi ma ya tashi haka wani hamshakin dan kasuwa ya tashi haka yanzu ga an loda wannan ya loda tirela wannan kaza wannan ya ɗabi mota ɗaya wannan ko burodi ka saya na naira dubu ɗari ko dubu mai tanka aika musu ka taimaka yunwa ce ta same su ka sani ta auro maka a kasarka ka sani ta yi kaza ina godiyar Allah da kai ba wani abu za ka rasa ba a'a jin daɗin za ka rage wani zai taimaka da miliyan nawa ma bai rage jin daɗin da yake ba bai san ma yayi ba to amma wane ne zai fito me amfanin sarauta da sarakuna al'umma na cikin wahala sarki ɗayan ya tashi ya ce hayya a taimaka sai an ta ya tara abin da ba a taba tarawa ba gwamna ɗayan ya tara tsunami kenan ya shigo yana kashe mutane ga tsunami kusa kusa ta shigo tana cin mutane a cikin najeriya tana cin mutane a cikin nijar me aka yi nawa aka tara kuma sai allah ya tambaya sai Allah tambayi 'yan kasuwa masu kuɗi sai Allah tambayi sarakuna gwamnoni 'yan siyasa masu tara dukiya su ce a yi kamfen su kafa gwamnati suna ji suna kallo al'umma na mutuwa talauci yana kashe su da yunwa yana kashe su wannan sai burodin dubu mai tan wannan sai magunguna wannan sai abinci wannan a loda a gani sai ga an je iya abin da ake so kai iya kokarin ka, Allah shine zai yaye ma kowa halin da yake ciki ka sani kai ma randa haka zai same ka Allah ya kiyaye

tirela ya aika da ya ji abin suke ci ya aka ce ya kai tirela ɗari ina suka shiga sun shiga hannun babu inna fil jannati shajaratan kai ba ruwanka da shugaban kasansu ya karba ya ɓoye ya yi siyasa da su duk wani shugaba duk wani kowa haka yake kowa ya mai da rayuwar siyasa mun ce su fassara muna manan siyasa har yanzu mun rasa sanin manan siyasa taki za a kawo a raba manoma sai an sa wai siyasa in zamanin gwamna ne in zamanin soja ne taki na bariki soja me ya hada taki da bariki taki harsashi ne zai ji bariki soja in zamanin siyasa ne yana hannun yan siyasa shugaban kasa ne ko gwamnoni ne sai waɗanda suka taimaka wurin kamfe sai su za a ba ba yadda za a yi wallahi tallahi kowa ya abin da yake so karshen abin da za mu tabbatar ɗari bisa ɗari wallahi tallahi ana kuskure a cikin wannan rayuwa kuma ba wanda bukatarsa za ta biya ana kuskure ne a cikin wannan rayuwa shugaban ƙasar Amerika bill clinton yana zaune shekara takwas yana cikin zamansa suka kirkiro masa fitina ko yayi monica lewinsky suka sa ya kashe kuɗi a cikin ajihunsa ba wanda ya biya masa kasa ba ta biya masa ba yanzu yana biyan bashi shi bai sai saci kudin ba zai taba yiwa a saci kudin kasan ba ba zai taba yiwa ba ba zai yi don kana shugaban kasa ko kana gwamna dukiyar kasa ta zama gadon iyayenka ta zama gadon ka wannan tsarin najeriya kenan kana zama wa gwamna dukiyar state ta zama taka yadda kaga dama za ka yi in ka zama shugaban kasa dukiyar kaza ta zama taka sai yadda kaga dama mutane na mutuwa suna halaka ba abin da ya ma zafi e wace irin rayuwa kenan ana kuskure a cikin wannan rayuwa ba wannan tsari da ake tafiya ba wanda kuma bukatarsa za ta biya kuma ba wanda zai ji daɗin rayuwa ƙarya muke makanmu a gina ka a dauki dukiyar kas najeriya a gina najeriya a gani ba wanda zai shiga cikin wannan wahala da kaskanci da wulakanci ba kowa ke da sha'awa ya tara dukiya ba amma dukiyar kasa an ki gina kasa da ita komai kai zaka neman makanka kowa talaka kai zaka neman makanka wutar lantarki ruwan sha zaka neman makanka kaza sai ka kafa hukuma a gidanka magani to ya za nawa za a biya ka ya ishe ka yasa kai ma kana fargaba ne an nada ka kwamishina ne chairman ne kana Allah ka ɗebi kuɗi ka gina gida ka tara dukiya wai kar ka sha wahala saboda kasan ba a gyara ta ba amma in an gina kasa ba abin da ya saura maka sai ka je kai karatu kawai za ka rayu hakka mutu cikin mutunci amma an ki gina kasa ba abinda za ka gani ya baka sha'awa ba abinda ke tafiya daidai tun da najeriya take ba ta samun arziki kamar abinda ta samu ba wannan lokaci amma har yanzu ta kasa gyara matsala ɗaya wutar lantarki ko ruwa ko magani ko asibiti ko makarantu ko ah, security an kasa gyara har yanzu malaman makaranta cikin kaskanci ake su sai ya sha wahala cikin karantarwa shekara 20 30 sai a kira shi a bashi ofis. ma'ana suna nuna aikin ofis ya fi aikin karantarwa kenan to aiki ko shugaban kasa kujerar shugaban kasa bai fi aikin mai karantawa muhimmanci ba duk wanda shugaban kasa kafin ya je ɗaya kan wannan kujera wane ne farkon ubansa ba sai da ya zauna gaban malami ba firamare ba ba sai da ya gama sakandare ba ba sai da ya gaza ba in aikin soja ya ba sai da ya je malami a cikin sojan malami ya karantar da shi ba aikin malanta ka aikin malanta aiki ne karamin aiki ne ya fi duk wani aiki muhimmanci ya fi duk wani aiki muhimmanci to amma tsarin najeriya shi kenan, sai ka shiga ofis kai ne za baka kudi za baka mota amma kana malamin makaranta sai talauci sai wahala ya ma'ana ana karya abin nan an karya tattalin arziki an karya abin nan matsayin ilimi kenan allah ya kiyaye wannan tsarin siyasan ko su yi yadda suke so ko su tafi haka nan ko su canza wallahi kuskure ake kuma ba wanda zai tsira da mutunci ba wanda zai tsira da biyan bukata kullum sai Allah ya cire sai Allah ya saka tsoro da firgita a cikin zuciyarka ko ka tara dukiyar kullum kana cikin firgita kenan kai da wahala kenan har abada babu inna fil jannati shajara yace babi da yazo a cikin aljanna akwai wata bishiya yasirun rakibu fi zilliha amin matafiyi zai tafiya a cikin inuwanta shekara ɗari la yaqta uha ba zai gama tafiya a cikin ta qala haddathana qutaybah ibn sa'id qala haddathana laith an sa'id ibn abi sa'id al-maqburi an abihi an abi huraira an rasulillah sallallahu alayhi wa sallama annahu qala inna fil jannati la shajaratan yasiru ar-rakibu fi dhillaha mi'ata sana manzo Allah ce tabbas a cikin aljanna akwai wata bishiya da Allah ya tanadar da wa bayansa na gari masu hakuri wanda ba sa zalintan bayi a duniya wannan bishiyar inuwar da ke karkashin wannan bishiyar da jin daɗi da morewa za a yi kewaye ana tafiya aka ce in garman doki mai karfi zai tafiya shekara ɗari bai gama da wannan inuwar haddasa na kutai sa'idin قال حدثنا المغيرة يعني ابن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وزاد لا يقتؤها قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا المخزومي قال حدثنا وهيب عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مئة عام لا يقطعها قال أبو حازم فحدثت به عن نؤمان بن أبي أياش الزرقي فقال حدثني أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد المضمرة السريعة مئة عام يتي الراكب الجواد ma'ana doki ingarman doki mai karfi almudammara wanda yake an damfarar da cikinsa bai ba mai katin ba mai timbi ba ai doki ko rakumi wanda yake wanda an damfarar da cikinsa bai ci abinci ya yi katin tumbi ba ya fi gudu shi wannan dakin mai karfi mai gudu din zai shekara ɗari yana tafiya ma ya bai gama yanke wannan inuwar ba babu ihlalin ridwani ala ahlil jannati fala yaskhatu alaihim abada yace babin da ya zo Allah maɗaukakin sarki ya halatta ma 'yan aljanna yaddarsa ba zai taba yin hushi da su ba har abada ja'alana Allahu min قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهم قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا مالك بن أنس وحول السند قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي واللفظ له قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال inna Allah ya kulu li ahalil janna manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah madaukakin sarki yana faɗa ma 'yan aljanna ya ahalal janna ya ku 'yan aljanna faya kuluna labbaika rabbana wasa wal khairu fi yadayka fa yaqulu hal raditum sai Allah kira ya koyan aljanna sai a ansa sai ce kun yadda kun ji daɗi kun more kun ji daɗin abin da aka baku kun yadda da sakayyar da aka yi muku akwai wani abu da kuke tunane a cikin tunanen ku cewa jin daɗi ne ba ku samu ba na sai su ce wa ma na lanar da ya rabbi wa a taita na malam tuti ahadan min khalik me zai hana mu ji daɗi mu yadda da abinda ka bamu ka bamu abinda baka taba baiwa kowa ba kulu sai Allah madaukin sarki ya ce ala u'tikum afdala min zalik ba ku son na ba ku ya fi haka ne na ya rabbi wa ayyu shay'in afdalu min zalik ya ubangiji me yafi halin da muke ciki akwai wani abin da bamu da shi ne da za a bamu fayaqulu sai Allah madaukin sarki ya ce uhillu alaikum ridwani fala ashatu alaikum ba'adahu abadan ce na halatta muku yadda ta na yadda da ku ba zan taba fushi da ku ba har abada yadda Allah kadai jin daɗi ne da yafi komai jin daɗi babu tara'i ahlul jannati ahlul ghuraf kama yural kawkabu fis sama'i ya ce babin da ya zo 'yan aljanna suna ganin juna mata kowa yana ganin wannan bene wannan na bene na kaza wa'in suna can nesa kamar yadda kake hangen taurari a sama قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة من الله صلى الله عليه وسلم يقول tabbas lalle yan aljanna la ya tara auna al-ghurfata fil jannati kama tara auna kaukaba fi sama'i wannan na ganin ɗaki ko na kallon guraf wannan kana hange kana ga wani matsayin matakin wani ga inda benin wani yake ga inda wani yake yadda kake ganin taurari sun fa قال فحدثت بذلك النومان بن ابي عياش فقال سمعت أبا سعيد الخدري يقول كما ترى أون الكوكب الدرية في الأفق الشرقي أو الغربي يتي كمن يد كوكي غنن taurari mai haske a sansanin gabas ko al-sharq al-gharb قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المخزومي قال حدثنا وهيب عن أبي حازم بالإسنادين جميعا نحو حديث يعقوب قال حدثني عبد الله بن جعفر بن يحيى بن خالد قال حدثنا معن قال حدثنا مالك وحول السند قال وحدثني هارون هارون ابن سعيد الايلي واللفظ له قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني مالك بن انس عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان اهل الجنه la auna ahalal gurafi min fawqihim yace yan aljanna suna ganin waɗanda ke sama da su kama ta tara auna alkaukaba duriyar ghabira fil ufuk kamar yadda kuke ganin taurari masu haske can a cikin sansanin samaniya min al mashriqi aw al ko gabas ko yamma litafaduli ma bainahum saboda saboda fi bambancin aiki da ke tsakaninsu wannan na sama da wannan wannan na sama da wannan Kalu ya rasulullahi sai sahabai suka ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tilka manazilul biya ai wannan can kololuwa din ai wajen annabawa kenan to sauran bayi fa ya za a yi la yablughuha ghairuhum ai waɗannan matakai ne na annabawa banda annabawa ba wanda zai isa wajen kala bala sai manzo Allah ce wallazi nafsi biyadihi na rantse da sarkin da raina ke hannunsa rijalun amanu billahi wa'ansu mutane da suka yi imani da Allah wa saddaqul mursalina suka gaskata manzannai Allah zai ba su wannan matakai